mai suna sharhu sunna na imam albarbahari rahimahullah wanda babban malami ibnul fauzan ya yi wa sharha muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara lullube su da rahamarsa ya sa mahaɗarmu da su jannatin firdausi da rahamarsa mun kwana a a ƙarshen shafi na ɗari da sittin da bakwai za mu tashi farkon shafi na ɗari da sittin da takwas haka ne? inda malam yake cewa Wata alam, annama asabaka lam yakun aka. وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا خالق مع الله wannan shine matashin karatunmu yau cikin amincewar Allah Allah ya mana gamda katar malam yace wa ta'lam ka sani kai bawan Allah annama asabaka lalle duk abin da kaga ya same ka lam ya yakun li aka, to dama da dai ba mai kuskure ka maka bane wannan yana daga cikin yarda da kaddara in kaga abu ya same ka to gatan duniyan nan in kana da shi ba zai kauce maka ba sai ya same ka wa ma da ka kaga kuma ya kuskure ka lam yakun li yusibaka to dama can ba hukunto zai same ka ba duk yanda aka so abun ya same ka sai Allah ya kauda shi don wala khaliqa ma Allah ai Allah shike da halittarsa shi kadai babu wani mahalicci tare da Allah balle in Allah yace shi kuma wancan ma ya kaga idan da mahalittan biyu ne yau in wannan yace zai sarrafa nasa halittar a kaza wannan yace, ce a ni a kaza to mahalicci ɗaya ne Allah ko mai juya al'amarin ɗaya ne Allah la khaliqa Allah azza wa jalla babu mahalicci tare da Allah mai girma da ɗaukaka wannan gaba ga ta gajeruwa amma ta ishi mutum tawakkali da zaman lafiya da rashin ɗaukar komi a zuci kai ta damuwa idan har mutum ya imani da wannan kalma duk abin da kaga ya same ka to dama ba zai kuskure ka ba duk abin da kaga kuma ya kuskure ka to dama ba zai same ka ba kaga idan kaga wannan ya zauna a cikin zuciyar mumini to insha Allahu ya kama hanyar zama waliyin Allah Kar ka zo kana gaba da wani don dalilinsa wani abu ya same ka ka mika wa Allah al'amarin in kuma zalintar ka yayi ka nemi haƙƙin zalintar ka da yayi ko ka yi afe mara shi ne abinda shari'a ta tsara amma ba wai wani abu wanda ba shi ya maka shi ba kawai dalilin ko dai wani dalili ya faru sai wani abu ya same ka sai kace ai wane ne ba don shi ba da mm dama wannan abun sai ya faru ko kuma ka rasa ka ce ai don dama wannan abun ba zai same ka ba ba kuma za ka same shi ba don haka yan uwa musulmi musamman bullabul ilm ɗalibai masu neman ilimi ya kamata wannan aƙidar ta zauna mana a zuciya duk abin da ka rasa kamar da ka ga Allah Allah ne bai baka ba duk abin da ga kuma ka samu ka gode wa Allah sai ya ƙara maka don Allah ne mai bada kuma ka yarda rayuwar ka gaba ɗaya juya ta a hannun Allah yake tawaya na ƙasa asara rashin lafiya damuwa ba mai ainihin kawo su sai ƙarƙashin amincewar Allah subhanahu wa ta'ala tare da wata manufa da Allah yake nufin hakan da kai. Haka kuma alkairi, lafiya, walwala, iko da jin daɗin rayuwa ba wanda yake bada su sai Allah, kuma a matsayin jarrabawa domin shi ya san abin da ya sa ya baka. duk abin da kaga Allah ya ma yayi ne don ya gwada ka Allah ya ce linabluwakum ayyukum ahsanu amala mun yi haka ne don mu jarraba ku mu ga waye zai yi ingantaccen aiki waye zai yi kyakkyawan aiki wani daga ya rasa wani abu sai kaga ya bar ibada wani da sai kuma shi ya samu ne zai bar ibada wani in yana zumunci don bai da ne in ya samu sai ya yanke zumunci wani kuma in bai da ne yake yanke zumunci in ya samu zai yi zumunci to duka wannan kuma ba ƙarƙashin haka yake komi da matsayinsa Allah ya datar da mu mu rike wannan shi yasa ya kawo shi da sigar kamar gashi ga ka yana gaya maka kai a matsayinka na ɗan uwa musulmi mai riko da kitabu kitabuwar sunna yace wa ta'alam ka yi sani annama asabaka lalle duk abun da kaga ya same ka lam yakun aka da dai dama bai zan zai kubuce maka ba zai kuskure ka ba wa ma akhta'aka abunda kuma kuskure ka lam yakun yusibaka bai zan dama zai same ka ba wala khaliqa ma Allah ba mahalicci tare da Allah azza wa jalla ibn al-fawzan a cikin sharhi yace haza nassul hadisi kaga wannan ba maganar malam bace nassi ne na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam li ibn abbas kamar yanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wa abdullahi dan abbas yace da shi wa alam ka sani annama akhta'aka lam yakul yusibaka duk abin da ya kuskure ka bai zan zai same ka ba wa ma asabaka lam yakul yukhti'aka abinda kuma kaga ya same ka dama ba zai kuskure ka ba ma akhta'aka lam yakul yusibaka law harasta Alayhi wa kunta turiduhu kun gane wannan duk abin da kaga ya kuɓuce maka to dama fa bayan da za a yi zan naka bayan da za a yi kuma ya same ka bayan da za a yi ka same shi law harasta alaihi ko da ka dace ka yi kwadayin sai ya zo wa kunta turiduhu ka zan mai son sa lakin aqta'aka amma kuma gashi ya kubuce maka yau nawa ake yi eh da yawa mutum za ka ga yana ta nacewa a kan abu wani ma bai damu da abun ba sai ya samu wani bai da wani ƙoƙarin kirki sai ya samu wani kuma ga naci ga ƙoƙari daga nan har gana yake tafiya neman kudi wani kuma sai yana nan a tsaye a son kawai sai ya fi shi kudi haka abun yake wani sai a ɗauke shi daga nan har jamus neman lafiya wani kuma hei je ke din unguwarsu hmm. sai ya warke ba haka ne to abun daga Allah ne nacin nema ba shi ne zai kawo maka wannan abun ba sai in ya dace da yadda Allah ya kaddara don haka wannan shine abun da ya kamata mu aje a cikin zukatanmu Lau harasta alaihi wa kunta turiduhu lakin akhtaka wa alamu. yace fa'alam annallaha kasancewa Allah ne ƙaddiru hulaka. yake ƙaddaro shi gare ka in ya ƙaddaro maka shi shi kenan. Wa shikenan ya kulle lam haka, abin da kuma kaga ya same ka ba mai ce maka ba fala ƙullau an ni fa'altu kaza ma ni kaza kar ka zo ka rika cewa ai ba don na yi kaza ba da kaza zan samu ba da na yi kaza ai da na samu kaza ba ba don kaza na yi ba da kaza bai faru ba wannan kawai kaddara ce ta tirsasa ka har kai kaza dalilin hakan ka rasa kaza don haka babu yanda za a yi dama ka samu wannan abun komi kai ai ma da kai wannan din har ya zama sanadin rasawarka yana daga cikin kaddara baka isa ka yi wani abu sabanin wannan din ba don haka Allah ya kaddaro ba ka da hanyar da za ka kaucewa abinda Allah ya tirsasa rayuwarka ta bi ta kai tunda aka yoka aka zana wa rayuwarka hanya na kaddara ta Ubangiji wanda Allah ya ɗiɗɗiga su suna nan ɗigo ɗigo ɗigo ɗigo ɗigo duk zai mutum ya take su khairan wa sharran hulwan wa murran suna nan na alkhairi wanda ba alkhairi ba mai dadi wanda ba mai dadi ba shi yasa rayuwar dan adam take tafiya fai fai fai fai babu dan adam din da aka yo shi tunda aka halice shi yayi shekaru ya kai ya kai munzilin rajul a ce bai taba haduwa da bakin ciki ba ko kuma a ce tunda ka haife shi har ya kai matsayin ar-rajul bai taɓa samun farin ciki ba akwai wata rana sai ka yi farin ciki wata rana kuma ka yi baƙin ciki wata ranka ji daɗi wata ranka ji rashin daɗi wata rana kai da kanka za ka ba kanka haushi ka ji kaman ka yadda kanka ka canja to yanzu mutumin da ya ciji harshensa da kansa jini ya zubo wa zai ji haushi wa za ka zarga Allah ne fa ya kaddara yau sai harshenka ya zub da jini kuma haƙorinka ne a jikinka yake harshenka ne amma sai ka cije shi jini ya zuba ko ba taɓa yi ba wata ran da kanka kana rike da irin wannan alƙalamin kawai sai kuskure haka za ka yi wani haka kawai sai ka tsone idonka kuma kawuni yana zub da ruwa to wa za ka ji haushi yanzu nan yanzu inda wani ne ya ce to Allah daga kawai da sanin ka ba wani kai wallahi kariya kake dama da nufi to yanzu fa kai da gangan kai wa kanka wannan eh inda zaka gane abu in yazo kawai ka karbe shi Allah ne ya kawo maka shi irin wannan Allah subhanahu wataala babu yanda za a yi raddi akan kaddararsa in tazo Allah ubangije ya taimake mu qawluhu wala khaliqa ma Allah hada tabi'un limaratibil qada'i ko tabi'un limaratibil wannan wato hanya ce ake nuna maka na martabobi na hukunci na ubangiji in Allah ya hukunta abu to ba mai warware shi don shine kadai mahalicci wanda zai yanke hukunci akan halittarsa wal qadari maratib ne na kaddara don ya nuna maka ba mai jefa kaddara akan halitta sai wanda ya halittar kuma la khaliqa ma Allah babu wani mahalicci da za a ce shi ma yana da sa hannu a halitta sai Allah shi kaɗai tunda shi kaɗai ke da halittarsa shi kaɗai ke da hukunci akan halittarsa shi kaɗai ke jefa kaddara akan halittunsa an gane wannan wa fihi raddun akwai raddi alaman man yaqulu akan waɗanda suke cewa innal abda ya fi'lu fi'ilu nafsihi akwai masu cewa Eh Allah shi ya halicce ni amma ni nayi abunda nayi wai duk abun da kai to kai ma kai ka halicci wannan abu kai kuma Allah ya halice ka amma kuma kai ma ka yi kujera eh ka halici kujera kun gane to yanzu wannan kujerar da yake cewa ka halitta ta wani irin abu ka yi ta kujerar me to katakon kuma hawaye ya yi shi eh katakon nan na Allah ka dauko ko karfe daga ina yake waye? to menene tukunna yayi nasa a ciki eh basirarsa ce yayi aiki da ita ko waye yayi ta ha in Allah ya cire basirar zai iya yi ba abun da yayi komi na Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala shi ke da mu shi ke da aikinmu amma waɗanda suke cewa innal abda ya klugu fi'ilahu fi'ila nafsihi yana halitta wato aikin kansa fallahu huwal munfaridu bil kalki Allah shi ne wanda ya kaɗaita da halitta jalla wa ala ya babu ɗaya a cikin halittu da yake halitta ma'ahu tare da ubangiji balle ya ce e shi ne ya amanni na taimaka masa fahuwa min kalkillahi wahdahu kowa daga gani min lahi daga halittar Allah ne wahdahu shi kadai wani za ya hulu jalla wa ala haitu Ka ce wa mutane ku bani labari mata da una abun da kuke kira lokacin da kuka shiga matsala kuna bauta mishi min dunillahi kuka daina kiran Allah ka aruni ku nuna mini ma za falagu me suka halitta Allah da yace ku kira shi shi ya halice ku to wannan kuma da kuke ta kira me ya halitta ku dai Allah ne ya halice ku kuka ki kiransa kuna kiran wannan wataƙila ko kun ga abun da ya halitta wanda halittarsa ta fita Allah to aruni kununa mini ma za khalaku abinda waɗannan abebaɗin da kuke kira me suka ainihin halitta eh min dunillahi koma bayan Allah aruni ma za khalaqu min al’arbi a ƙasa in akwai ku nuna mini amlahun shirkun koko suna da tarayyar wani abu a sama wanda za su ce su ma suna da kaso a sama bayan na Allah suna da nasu su wayannan gumakan kanda kuke kira ito ne bi kitabi in akwai ku kawo littafin da abun yake rubuce min qabli hadha wanda aka saukar muku kafin wannan littafin da nake karanta muku aw atharatin min min ilmin ko kuma ku kawo mini wani gurbi na ilimi wanda za ku ce qaala nabiyullahi fulan akwai babu in akwai kuma ku kawo in kuntum sadiqin in dai ku masu gaskiya ne ku kawo mu Allah ya sake cewa innal ladina tad'una min dunillahi waɗannan da kuke ta kiransu waɗanda ba Allah ba lan yakhluqu dhubaban ko kuda ba su halitta ba kuda kuda dai wanda da ce mana ake yi kwana uku yake eh to ko da kuda ba ku taɓa halitta ba kai ko da halitta mai ran da bai wuce sakon uku ba ku taɓa yi ba ba kwana uku ba a ce dai ga wata halitta sun yi amma da yake su abun yaƙi wallahi bai wuce kwana ɗaya ba ya mutu babu ba a taɓa yi ba sai dai su yi hoto roba garbe katako su sassaka su mulmula ƙasa su yi kamar hoton wani abu amma ba rai in akwai kuma ina yake Allah subhanahu wa ta'ala ke tambaya innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban ko guda ba su taba halittawa ba ta mahula. ko da sun yi taron dangi duk injiniyoyin duniya fararensu da bakaken su taru su haɗu da likitocin duniya su haɗu a ce a kirkiro sauro a haɗa fasaha a yi sauro ɗaya ko kuda ko kiyashi ko wani abu mafi ƙanƙanta ba a taɓa yi ba tun da ayan nan ta sauka take cewa a gaya mar har yanzu ba a yi ba tun a lokacin har yanzu da ake ga fasaha ta ƙaru an ci gaba Allah yana nan yana shela ko da za a yi taron dangi a haɗu a yi kuda ba a taɓa yi ba ko ba za a taɓa yi ba amma Allah bai kira kowa ba shi kada yi kudan duniya ya yi kiyashin duniya cinnakun na duniya zirnako waye kudan tsando waye duk nau'in irin nan kudaje kudajen waye san adadin eh wani in ya dira a kanka in ya cije ka e ka ka yi goma kana gudu ko sai ka rude saboda zafi kudan zuma sai su rikita mutum ga su yan kudaje amma guda goma sai su kore ka Eh? goma in suka sa mutum a gaba sai kaga ya faɗi nan ya shiga lanko ya to ga rina rina fa kaga yanda take wa mutum fa ka tambayi masu yankan kaba ji labarin rina to Allah don haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ke da halittarsa mutanen duniya ba su isa ba amma ka duba yadda jama'a take da yawa a duniya na yan adam kawai duk aikin Allah ne shi kadai in ka je daji in ka dubi nau'in wayansu dabbobin ka ga zuriyan su kadai jama'ar su kuma sun san junan nama suke ci amma ba sa cin junansu saboda su iri ɗaya ne yan uwa ne kamar yadda ga ka da son nama sai dai ka yanka taure ko kaza ba za ka yanka yaro ba ko ba haka bane in ya mutu ma sai dai ka je ka bunne shi to haka yanzu haka dabbobi suna daji suna cin wayansu amma su ba za su ci junansu ba halitta ce ta Allah wani ma saboda kankanta ba za ka iya ganin shi ba idon ka yayi kaɗan kuma yana ji da kansa shi ma yana da jama'a har da shugaba gare su kwarai da gaske <laughs> yanzu ba ka ganin wani abu nyuku nyuku nyuku a irin farkon damana ne ko a ƙarshen damana za ka su a daji cus mm. yanzu wannan abun abun rauni duka bai ƙare a nan ba amma sun san junansu kuma suna da oga sun san ƙa'idar tafiyar rayuwarsu su ma don haka Allah subhanahu wa ta'ala ne kawai ke da halittarsa shi kadai am ja'alu lillahi shuraka'a ko ku kuna so ku ce wa'annan din abokan tarayyar Allah ne kuna so ku sa masa kishiyoyi abokan shirka eh kalabu su ma sun yi halitta ka kalkihi kamar yadda ya halitta wannan ko haka ne am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka su ma sun yi halitta irin ta Allah ka kalkihi kamar halittar Allah fatashabaha al-khalqu alaihim har ma halitta ta yi kama a wajensu yanda Allah yayi yi su ma wa'yancan din sun yi shi yasa har suke kiransu ƙulillahu khaliqu kulli shay ka ce musu to kun. Allah shine ne mahalicin komi wa huwa al-wahidul qahhar shine guda tilo mai rinjayi babu wani wanda zaka kira ya kai gaci kana ta kiransa wata ran sai ya rubta zai rukta shi ma ka neme shi ka rasa sai dai Allah shine wanda bai gushewa kuma baya kosawa da kiranka kuma masu kira ba sa masa yawa kyautarsa kuma ba ta karewa narkonsa baya karewa don haka sai a dogara da shi Wani haza wasafa Allah jalla wa alal don haka Allah ya wasafa ya suranta waɗanda suke fotuna ma'inda suke gina hoton abu gumaka bi kaulihi faman azlam waye yafi zalunci ai babu azzalimi mimman zahaba ya kuluku ka kalki wanda ya tafi ya kama yin abu kamar yadda nake yi ya gana yi doki bari shi ma ya yi ya yi shi ma ya tsara doki ya aji ya ce ya kuka ga doki ka gan shi kamar doki to kawo marci ciyawa ya ci eh ya yi kare kamar kare ya yi shaho gashi ya ɗaga sama ya buɗe kuka-kuki amma ya tafi mana ba zai tafi ba zai iya zana komi ya yi foton mutum gashi a tsaye amma kuma ba zai yi magana ba ba zai motsa ba ba zai tafi ba ba zai ci ba zai sha ba wannan fotuna da kuke yi babu zaluncin da ya fi haka in ji Allah wa man azlamu mimman zahaba yaklubu ka kalki bi ma'ana annahu yuhawilu an yujida shakla ma kala Allah ko khalaqahu Allah yana ta ƙoƙarin wai sai ya yi irin abin da Allah ya halitta fal ya khalqu habbatan inda go in gaskiya suke su yi kwaya ɗaya na abinci in kana so ka yi gero ɗaya kwaya gero za a yi waye ya taɓa yi gwamnatin akwai gwamnatin da ta taɓa yi wa mutane abinci eh sai dai fa wanda Allah ya ne ake ci duk wanda ake dogara da shi shi ɗin ma abincin Allah yake ci bai da nashi da ya kirkiro Kwaya ɗaya ɗan adam bai taɓa yi ba sai dai ka je ka bunne ta a ƙasa ka jira Allah ya tsiro da ita kuma da ta Allah ne ka je ka bunne a ƙasar Allah kuma ruwan da Allah ya yi ka tona ƙasar ka bunne ta in aka biye maka kai kan ba dai ta ruɓe ba kai ka bunne ka dawo gida fa ka kwanta sai da aka yi kwana uku bari in je in ga ta tsiro ka zan ya aka mata ya aka yi kwanaki uku nan duk baka san me aka yi ba kana kwance baka san ne aka tura suka je suka buɗa ta ba suka sarrafa ganye fita a cikinta baka sani ba sai ta tsiro kuma baka ganin sanda take girma baka san kuma sinadarin da take bukata ba Allah da yake ya sani sai ya kwalla masa rana tun yana jariri a yi ta danna rana a kan shi can kuma ya sako masa ruwa kai kam kana nan kana jira nan da wata uku za mu warke in Allah ya yadda, me hankalin kenan zai ce in Allah ya yadda. yi duk fawa yake yin wannan Allah ne kuma duk yanda kai abin da ka sa shi din ne zai fito gero sai ya wanzar da gero alkama ta fitar da alkama shinkafa ta fitar da shinkafa masara ta fitar da masara ba sa canjuwa yanda Allah ya yi su haka suke kamar yanda Allah ya halicci dan adam bai aihuwa jaki ko to haka nan gero bai aihuwar masara ba za ka shifka acca ta fitar da kurna ba duka haka abubuwan suke ikon Allah ne Allah ne ke yin abunsa to shin mutane in har za su iya su yi mana ƙwaya falyaqluqu habbatan aw liyaqluqu sha'ira ko kuma su dan yi ƙwayar sha'ir ƙwaya ɗaya za su iya ba za su iya ba wa fi riwayatin aw liyaqluqu zarra ko su halacci zarra ɗaya zarra guda ɗaya ba za su iya ba la'adan adan yastadi haza babu mutum ɗaya da zai iya wannan Allah ya ce walawista a sina'atar suwari idan da walawista a, idan har zai iya sina'atar suwari sana'ar yin foto lam taɗi ijadal hayati fiha to ba zai iya samar da rayuwa cikin foton ba Za ka iya ka gina ka gina ka gina ka ga kaga foton mutum ko foton wata dabba amma ba za ka iya sa mata rai ba saboda wannan shi ne halitta Allah ya bar wa kansa wannan babu wanda ya isa idan da akwai matsayin da ake kaiwa a yi mutane ko a yi halittu yanzu da ana na ana ta rikici wani in ya shiga ya rinka yin nasa kenan ya tara yi nasa da yawa sai su taru su yi ta faɗa da na wancan wal hayatu hiya min karqillahi jalla wa ala don haka rayuwa yana daga cikin halittar Allah mai girma da daukaka wala adan yastabi'u babu wani wanda zai iya yin rayuwa hatta law sawwara surata har ko da yayi foton amma daqiqatan ah, surata eh, wato daƙiƙatan ko wa shaklan ko wa shakla ko da yayi hoton gashi tabbas da yanayinsa shakal kamannin sun fita to amma ba rai dole sai dai ya tsaya a gunki kawai mutum mutumi bai zama mutum ba go fala yastadiu an yanfuka fi ruh ba zai iya fura masa rai ba wa da fi alhayat hayata ya samar masa da rai wa da fiha hayata. ya samar ma wannan foton da yayi rai haza khalqullah ashe wannan sa rai ɗin? halittar waye halittar Allah ce kaga kenan kai da kanka nan zaka gane ikon Allah yafi karfin ɗan adam ashe ba wai gangan jikin ne ma tukunna ma aiki ba ran ran fa wani abu ne da kai kanka mai ran baka san shi ba Ga gashi kana da rai za ka ce ah, ba ni da rai kuma za ka yi mun magana ka jira amsa ko to ina ranka yake ba za ka gane inda ran yake ba rai yana nan a jikinka amma ba ka san kamanninsa ba Ba ka san kalar ranka ba dunkule ne faifai ne wani abu ne soso-soso ya yake ka sani ba amma Allah ya halicce shi in ya tashi zare shi kuma aka zare shi jikin kuma bai da amfani to Allah subhanahu wata'ala shi ke da halitta tunda shi yake rai bayan gangan jikin tunda ka ce kai ma za ka iya yin abin da ya kama da gangan jikin to kai rai to wannan kuma nan ne ikon Allah ya kadaita da shi wannan sai shi shi kadai a ah, shi yasa ce haza khalqullahi azza wa jalla wali haza yuqalu lil musawwirina yawmal qiyamati saboda haka za a gaya wa masu gina hotuna ranar gobe kiyama hayu ma kalaktum kura abinda kuka halitta eh a ba wani matsala ba abinda za a yi muku ku sa musu rai kawai ku tafi aljanna kuna sa musu rai dai ba ku ba ba wuta za a hudda ku rai kawai ake so ka sawa wannan mutum mutumin da kai in dai ka sa masa rai za ka fita za ka tsira to wannan shine abin da za a gaya musu ihyu ma kuliptum ku rayar da abin da kuka halitta tun da kun ce kuma kun yi halitta kamar yadda muke halittawa in ji Allah min babi tajiz ta hanyar a gajiyar da su a nuna musu gajiye kuke ba duk ake yabonka a wajen art to gashi ka kasa yi rai don haka ka kasa wata aziban lahun kuma don a ci gaba da azabtar da su in sun nemi sauƙi a ce ba a ƙi ba fa sa masa rai a daina duk sanda aka ɗanɗana mara azaba ya yi ƙara sai a ce a'a sa rai kawai aka ce fa a barka Ta sa rai a barka yaushe ran zai zo ran ba zai yiwu ba kaga kenan babu ranar da za a bar shi Allah ya taimake mu da gani alal muallifu wa takbiru alal janaizi arba'un malan kenan sharhu sunna yace kabbara akan janaiza hudu ne wannan ya tafi akan abinda ittifaqul ulama'ul jumhur suke kai don kada ya zo a yi ta shawushi akwai wanda za su kawo dalilansu na biyar ne kaza kaza a yi ta rikici kabbara akan gawa sallar gawa kabbara hudu ne wannan shine aƙida da mafiya yawan malumman sunna suka tafi akai wa huwa qawlu malik ibn anas wannan shine karantarwar imam ibn anas malik anas wa sufyan al-thawri wa hasan bin salih wa ahmad ibn hanbal wannan duka manyan shehunai ne wayanda suke jagorantar al'umma a zamanin su akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal fuqaha'u da sauran fuqaha'u masana wa haka za rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma ba sun faɗi son ransu ba ne saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a sharhu hadhihi mas'alatun far'iyya malam in kaji ya taɓo abu saboda mas'ala ce da ake rikici far'iyya mas'ala ce ta furu'a lakin zakara hahuna wato gefen fikihu ne ya kamata a ce an kawo wannan to amma ya ambace ta ne likilafin fiha saboda akwai kilafa a kanta wali bayyana sunna fi dalika don ya bayyana ra'ayin ahli sunnati wal jama'a akan wannan kilafa ne? li'annar kitaba ismuhu sharhu sunna saboda littafin nasa sunansa dama sharhu sunna wal mashhur inda ahli sunnati wal jama'a wal a'immat anna takbira alal jana'izi arba'un ko arba'u takbirati wato abin da yake shahararre inda ahli sunna wal jama'a wal a'imma abin da ya shahara ya fita wanda aka zo aka tarda magabata ahli sunnati wal jama'a na farko suna yi da kuma malamai limaman addini suna yi annat takbira kabbarbari alal janazati akan jana'iza arba'u takbirati kabbara hudu ce kama fil hadisi sahihi kamar yadda yazo a hadisi ingantacce annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla ala najashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita bayan gari yi sahu tare da sahabbansa sun yi sallar jana'izan najashi wani sarki ne na habasha ya rasu a can sai aka yi masa salatul ghaibi sallar gawar da bata kusa wa kabbara alaihi arba'an kabbara hudu ya masa wa galibul ahadis mafi rinjayen hadisai ala arba'in sun tafi akan kabbara hudu ibariya ziyada akwai wa'anda zaka tarda ƙari hamsin a ce biyar ne Au aksara ko ma sama da biyar nan lazi a jima'a alaihi musulmuna. sai dai wanda musulmai suka fi kamawa su yi aiki da shi Kuwa arba'un shine kabbara hudu wa fi ba'dha ziyadatu hamsin eh a ah, ina so in maimaita muku wa bi ba'dha ziyadatu hamsin aw akthar kun ji ko to don haka kar ka je ka leko wata ran ka zo ka antaya mutane rikici ya talibal ilmi a kulawa da yawa wani leke-leke yake ya samu ya gano wata gaba ai kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ma da mutane suke yi kala rasulullahi ne sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo musu wani abu ba ko wanda ba taba yi ba sai ya zo he ya jefa rikici sai ayi tai har a dakatar da ilimi a koma a yi akan wani abu daban can gefe wanda kuma abun da yake kokari a barin nan shine jamhurul ulama suke tafiya akai kuma shi ma hadisai ne masu karfi kuma he da suka tantance suka ga lallai wannan fi jaye sannan suka tsaya akai kuna fahimta to don haka yi hattara shine yasa Imam Al-Barbahari ya kawo shi a matsayin sharhu sunna dan ya kamata babul ababin furu'a ne ya kamata a samu babul janazati to amma sai kawo shi a aqida don ya nuna ra'ayin aqidar jama'atu ahlus sunna to li'annan nasa ma'ata ziyada domin mutane ba su saba da wannan ƙarin ba suna amfani da raka kabbara hurhudu rannan kawai ne ka zo ka ce ai biyar ko ai shida eh na okay ma za da ko to to shi kenan a sama ne? ƙarshen layi na biyu yi na biyar ko to wa ma za da anha fa muhallul kilaf duk ƙarin da kuka tarda wannan wurin kilafa ce a wurin amma wanda wato shugabanni duk aka tafi a kai kuma da hadisai tabbatattu fududin nan amma ƙarin da ka gani duka muhallu khilafin muhalli ne na kilafa. walmuslimu muslimu musulmi fa la yadhhabu lil khilafi ba zai fi abin da zai kawo sabani ba wa yatruka al mujma alaihi ya bar abin da magabata suka taru a kansa ba wal alaihi wanda aka yi ittifaki a kansa wai shawwishu ala nasi ya rinka yin wa mutane tashawushi khususan a immatal masaji musamman ma limaman masallatai la yushawishu na alan nasi kar su rika kawo mutane tashawushi li'annan nasa ma atadu ziyadata mutane ba su saba da wannan karin ba ala arba'in akan hudu nan kawai a zo gawa ka ce biyar za a yi ko shida za a yi an gane wannan yauwa wa iza aratta anta eh, anta anta Alahu. duk wani abu da kake ganin ka leko shi a matsayin sunna kana so ka yi to karka tirsasa ka ce kowa sai yayi matukar abunda da ake kai din shi ma sunna ne sai dai yin abun da ake kai din bidi'a ne to wannan kam haƙƙin su ne a kanka suna da buƙatar ka kauda su daga kan bidi'a ka ɗora su eh akan sunna an gane wannan to don haka in kai kaɗai kake bukata sai ka je kai kai wannan kam babu wani abu fa'iza a ratta an taf'alahu faf'alhu linafsika sai kai wa kanka wala tushawwish alan nasi kar ka kawo tashawushi ga mutane wa ta'tiya lahum bil aqwali shazza ka kawo musu wayansu maganganu Shazai can wayanda suka ta gefe can war riwayatil mukhtalifa ko ka kawo ruwayoyi da aka samu kilafa a kansu fa haza laysa min shani dalaba wannan ba aiki ne na dalibai ba min shani talabatil ilmi ko ba aikin daliban ilimi bane dalabatul ilmi yu'allifuna bainan nasi daliban ilimi kokarin hada kan mutane suke yi wala yushawishuna alaihim ba sa kokarin tashwishi a kansu wa ya'maluna bima ujmi'a alaihi suna aiki da abin da aka yi ijma'i akai wa eh, bi haza kuma su damfaru da wannan haza huwal matsalubu wannan ne abun nema wa haza huwal garabu wannan ne abun nufi al muallif ko shine manufar mai wallafan ɗin. min min menene min arba'in wato wajen nufin a kawo kabbara hudu li'annaha hiya almuttafaqu alaiha domin ita ce aka yi ittifaƙi a kanta fala yuzadu alaiha kar ayi kari akai wa yushawishu ala nasi a kawo tashawuci cikin mutane fi zalika cikin haka to wannan malam ya yi mana hannunka mai sanda akan kowace irin matsala da ka sani sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna nan da yawa in ka ce za ka yi sunna har ka mutu wata sunnar ba za ka gano ta ba kun gane wannan don haka idan har mutane suna yin abu in sunna ne to ka kyale su kar ka kawo fitina cikinsu ta yadda za a zo a yi ta rikici da in ana ana karɓar abin da ka faɗi ma har a watsar da komi ɗin ma kuna ganewa amma abu in shirka ko bidiya ko baya da hadisi wannan kamkar ka ji tsoron komi ka ce a bari kuna ganewa sannan in abu shine kawai tabbas wancan ba tabbas bane to ka ce ku bari ga wannan ana fahimta to wannan shine shine abin da ya kamata mutane su rinka fahimta kar a zo ana rikici wannan don ya yi kabba sallama ɗaya ka riga ganin ba musulunci ya yi ba bai yi salla ba wannan don ya yi sallama biyu ka ce iya yi yake yi ko duka muna ta irin wannan fa ko kuma ka ga mutum ya ce maka wai ai dole ne kawai he ta ta'ajin sunansa ma gashi a duniya ma bai shahara ba ajin bai shahara ba to amma akwai shi ai ko babu shi hadisinsa akwai to wanne ne ya fi shahara da albasdu da al'ajinu to abu albasdu din babu shi to lokacin da ka yi ajinu ɗin kan baka bar basdu ba to kai wa ba sai a zarge ka eh wata rana ya yi haka din ko to wata ran ka yi karka doge sai shi wata rana kuma sai ka yi wannan din? ana fahimta? wani yanzu ko da yaushe hakan kawai zai yi in kai haka ma yana gaba ƙauyen sallah kake yi ko ba gaba ne wani kuma in kai haka kawai zai ce wannan ai wannan sallar zaki yake dunkule a wannan ba sallah yake ba wannan duka kaga jahilci ne yake kawo haka ɗaliban ilimi ba aikin su bane ɗalibin ilimi ya kamata ya gane duk abin da yake akwai shi to akwai shi kun gane wannan ko kar a zo a rika rena wa mutane akan wata matsala lafiya, matsalar da manyan malamai ma sun shiga zaure sun yi sun yi sun kasa gane yadda za su yi mata suka yanke mata hukunci kawai kamar daga murya a sallah daga murya a sallan nan ba fa wani tabbataccen hadisi mai karfi aka ce gashi annabi ya hana babu shi ko kuma gashi annabi ya ce sai an yi sun yi sun yi sun rasa ya za su yi eh? to amma yanzu haka in kai sai a ce bid'a kake akwai wa'anda zaka ga a rubuce rubucen su in ka daga murya ma baka da sallah amma ba magana manzo Allah bane ba maganar manzo Allah da za ta faɗi haka kage wani abu ne babun kilafa to kar ku kawo shi cikin jama'a ku rika rudar da mutane har a rika kafurta wani don wani abun da bai kai a kawo ba wannan ya kamata ɗaliban ilimi mu hattara muhimman abubuwa na shirka da bid'a ga sunan da yawa akan su ya kamata mu tsayawa kun gane ko yawa in har mutum kaga ya fahimci sunna to kada wata kilafa yar kaɗan ta kawo har ka ji bakka son shi hmm, don sahabbai ba su tafi a ra'ayi daya ba akan irin wayan abubuwa babu yanda za ka tara mutum goma a ce kowa ya yi daidai eh to haka kawai he mutsani juna kuma don kaga mutum ya yi sallah bai ɗaga hannu ya sa a kirjinsa ba ce bai da sallah sai dai ka ce masa ya rage sunna da ya yi da ya samu ladan sunna kun gane wannan amma babu inda zaka ce bai da sallah sai dai ya rage bai samu wannan sunnar ba domin baya cikin farillu da za a kirga daga cikin arkanu salati ana ganewa sai yana daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan da da gangan yace yi din ba gaskiya bane to ya ce bai da sallah hmm. duk wanda ya karyata yin hakan din to bai da sallah a fahimci wannan an gane ko haka kuma in mutum ya ya rike in ka ce ba kyau to wannan kuma kai din kana iya zama kafiri ma don ka karyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don manzo Allah ne ya karantar da haka to ire-iren waɗannan abubuwa suna nan da yawa wanda za ka ga yanzu ɗaliban ilimi ne yanzu suna da zafin kai sosai akan wannan abu kuma ɗaliban ilimi in suka yi zafin kai to kuma karatunsu ba zai ba da tasiri ba domin mutane suna nan su a jahilce suke ba su san kasa-kasa ba ma balle sama-sama ba su san faɗin ba balle zurfi sai kuka zo kuka ɗebo zurfin kuka rinka yi wai mutum ya je ƙarƙashin teku can ya ƙwaƙulo luluyi to wanda bai iya ƙaramin tafki ba ka tura shi ƙarƙashin teku eh to a hankali ake yi kuna ganewa sai mu bi a hankali wa mutane ka ce musu wannan sunna ne ga yadda karantarwar manzon Allah take a yi ƙoƙari abi kai kuma kar ka yi wa sunnar manzon Allah girman kai da yawa akwai wa'anda ganin da baya yi yanzu kuma a ce masa wannan abun ya bashi sai rika ganin kamar ya ji kunya in ya canja mm. ayya su imamu malik sun caccanja abubuwa su shafi sun caccanja su Ahmadu ibn hanbal sun caccanja shi yasa har suka mutu suka bar sallahu ko bayan ran mu hadisi ya iso ku ingantacce kuka tar da ya faɗi saɓanin abun da muka yi ku ce mun goyi bayansa mu ma shi muke bi eh ilimi in kana ta bincike yau kana kan matsala kana ga ita ce daidai ita ce daidai ran da katar da wani hadisi ingantacce ya kawo wanda ya fi wannan to sai ka bi hadisi ingantacce la qaula fawqa qauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babu wata magana sama da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka in aka ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai la qaula fawqa qawli babu wata magana kuma da za ta danne maganarsa kamar in an ce qala Allah to kuma babu wata magana kuma sama da qala Allah don haka duk yanda kake da ra'ayin abu kana son shi ranan da aka ce maka ai gashi yanda Allah ya ce to ka watsar da soyayyarka ka bi abin da Allah ya ce ka watsar da ra'ayinka ka bi yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko yake an gane wannan to Allah ya taimake mu mhm. da yace wa huwa qaulu malik yana nufin ibnu anas da yace sufyanu sauri shine hasan ibnu salih ahmad ibnu hanbal wannan kowa ya san shi an gane ko malik ibnu anas imamu daril hijira shine shugaban gidan hijira limamin madina kenan limamu malik ba inkiyar da ake masa kenan ko ba a kira shi ba cikin tullab in ka ce imamu darin hijira sai a ce maka imamu malik rahimahullah ko ba ka kira sunansa ba in ta je ka ce ka rubuta ka ce man huwa imamu darin hijira kowa zai ce ma imamu malik sunan da ake kiransa kenan wa'adul a'immatil arba'a kuma shine ɗaya daga cikin limamai huɗu da duniya ta kuce wajen sanin su in aka ce limaman duniya hudu kowa ya san su kuma za a fara ce maka Abu Hanifa Imamu Malik Shafi'i Ahmad ibn Hanbal don Abu Hanifa shine ya girme su imamu malik shi ke biye da shi shafi shi ke biye da shi ahmad ibn hanbal shine autansu a rayuwa an gane wannan to kuma duk duniyar babu ba su limaman da suka danne su ba daga lokacin da suka bullo har yanzu kuma ba a yi wasu sama da su ba wajen bin kokofin sunna da kwankwance ta da karantar da ita da wallafe-wallafe da suka yi suka bari har yanzu ana ana amfana da shi shi yasa ake kiransu al'a'immatil arba'a rahimahumullah ah, wa sufyanu sauri sufyanu ibn sa'id ake nufi sufyanu ibn sa'id sauri imamun shi ma wani limami ne al-mashhur wanda ya yi ce min a'immatil fiqh yana daga cikin shugabanni wa'inda suke masana furu'a fiqhu sanin addini ake nufi an gane ko ba wai kai jagule jagule kace fiqhu mm in aka ce fiqhu wanda in aka faɗi aya zai fudda fiqhun ta ga abin da take nufi in aka ɗauko hadisi zai fudda maka fiqhun hadisin ya san abin da yake nufi su ake kira fiqhu shine kuma ilimi idza arada Allahu bi abdihi khairan yufaqihuhu fi dini an gane ko amma idan da za ka karanta daga ƙawa'idin da muke ce masa ƙawa'idi alari ishimawi iziya risala askari muktasar mudawwana kai tabi har ka dawo wayannan littattafai na wake su ibnu ashir su abunnan duka kai su amma ba ka da hadisin da ka sani ba ka san ayoyin da suka dosa ba gashi dai wayannan ayoyi da hadisai suka fassara ko to amma baka san ma me aka yi ba a wurin kai dai ka ce mai karanta littattafan fikihu kawai sunanka mai karanta littattafan fikihu amma ba fakihin bane fakihi shine wanda za a ja hadisi sai ya ce maka ga abin da yake nufi ga abin da yake nufi to yanzu da lokacin da ba su fassara wayannan littattafan ba hadisan ne ai suka fahimta sai suka zo suka baya saboda mutane su ba su da fahimta, sai suka fayyace wa mutane su a littattafance sallah ga yanda take ga yanda take ga yanda take idan ka dauko hadisin da yawan nan magana sai kaga kawai hadisi ne suka fassara ana ganewa to shine fuka hawo to shi ma a din yana daga cikin masana addini annabi sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah bi abdihi khairan yace yufaqihu fi dini sai fahimtar da shi addini fahimtar addini shine rayuwa mai kyau da Allah yake so in kaga har mutum ya fahimci addini to soyayya ce daga Allah kuma nufi ne daga Allah Allah ya nufe ka da alheri amma sai ya baka ilimi ne yawa duk duniya ta san ka amma baka da fahimta sai kaga kana bid'a to ai ba ilimin ne ake bukata ba fahimta wani ilimin kaɗan zai samu da fahimtar sai yake tafiya da shi ana ganewa wani kuma ga karatun da yawa amma ba fahimta ciki ba fahimta ciki ɗan ƙaramin mutum haka nan kawai zai juya shi ce eh haka ne haka ne kam haka ne kam lalle da ne mutan da kam haka suke kaji ba wai mutan da to na yanzu ba ƙuranin ba nasu ba ne hadisan ba nasu bane ba saukar akan su bane su Allah ya kyauta wal hasan ibn salih ibn haiko wa hadha min a'immatil kibar yana daga cikin manya manyan shugabanni wa ahmad ibn hanbal wa huwa ahadul a'immatil arba'a shine ɗaya daga cikin shima ma manyan limaman da ake ambato guda hudu qawluhu wal fuqamene wal fuqaha wa hadha qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hay wa huwa qawlun kathirun min min al fuqaha yace wannan faɗi da manzon an wato da yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace maganar malamai da suke cewa eh lalle ai kabbara hudu to ai faɗin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fuqaha din sun fassara faɗin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa’alihi wa sallam an gane wannan wa huwa qawlu kathirin min fuka hari, da yawa cikin masana abinda suka ce kenan tab'an li sunnatin rasuli saboda biyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fala li talibi li ilimi, bai kamaci ɗalibi mai neman ilimi ba an yi shawisha alan nasi ya rika kawo tashwishi cikin mutane rudani ake nufi kar kana ɗalibi ka rika kawo mutane rudani bi hujjatin annahu ya'rifu annahu naka qaulan aw hadisan kana taba shi ce maka a'a ai akwai hadisi ma eh ka dubi kaza ka dubi kaza saboda ya ji wani malami ya faɗa can cikin malamai inda suke da zurfi bai kamata ba an gane wannan ko ya arifu anna hunaka qaulan ai akwai fadin wane ko kuma au hadisan ko akwai hadisi fi ziyadatin cewa ai yayi kari ma kamar idan katar da mutane suna kan wata matsala, sai ka kawo musu tashwici kace karfi da yaji sai ka juya su alhali kuma wannan matsalar tafiya take karkashin karantarwar Qur'ani ko kuma hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai in bid'a ce ana fahimtar wannan kar kuma ka zo kana cikin masu bid'a ka ce to ai an hana kawo fitina alfitinatu na'imatun la'ana Allahu man aikazaha. ko to ai wannan kuma ita ce babbar fitina ala fil fitinati saqadu idan kuma kai shiru yanzu an fada fitina ba a shiru akan abin da ya shafi shirka ba a shiru akan abin da ya shafi bidiya amma ana shiru akan abin da ya shafi tashawushi mutum yana kan matsalar da tana da dalili ka kawo tashawushi da wata matsalar da hangota sai an yi ta lalabe ko da dalili ce amma itan tana da zurfi ka zo ka ce sai an bar wannan an koma wancan ba aiki akwai aiki kawo tashawuci ne cikin jama'a kuma kawo rudani da rikici ne cikin jama'a Allah taimake mu eh kana ulama kana ulama kana ulama'u malamai sun kasance ya arifuna kilafa suna sane da wannan kilafa na sabani fil masaili a cikin matsaloli wala ya atuna bima yashawishu amma ba za su kawo abin da zai kawo rudani ba alan nasi akan mutane wa ma yukhalifu ma jara alaihi al'amalu ba za su zo su saba da abin da aiki yake kansa ba ana aiki da wani hadisi ba za su zo su ce lalle mutane sai su bashi ba kun gane wannan ko sai ka rika ganin kaman su ba su sani bane kai kana da ilimi ai sai ku rika ganin kaman ba su sani ba dewa malamai suna da sane da wasu abubuwan da kai zafin kanka ya gano fa amma kai he ka riga ganin kaman bai san da shi ba bai sani ba to kai da ma ji kai ba karantawa kai ba eh shi fa tun lokacin ba na'ura yayi lokacin da gaske sai in ka sani ne zaka sani kai kuma yanzu kawai haka nan ma sai ka ji eh zai zai daidai kai fa ji kawai kake iska ce tana ta kawo maka haka nan kana kuce amma sai ka rika ganin kamar wanda yayi abun keke da keke kamar bai san da shi ba tarbiya ce irin ta malaman sai ke bi kai kuma dake tsintar abun kai ba ba ta hanyar malami ba shi yasa kai kake da zafin kai <clears throat> shi yasa kuke ga malamai kamar ba su da sani sosai sai ranan da suka hau littafi sai ka gane a ashe sun san nan ma ko wani ba zai rika ba malaminsa labari ma <laughs> yana ga kamar malam din bai san da wannan ba ta Allah ya sauke wani malami ne yana bayani yake cewa akwai daga cikin ɗalibansa wasu sun zo a cikin dabara eh su rika kawo masa wata tambaya suna bashi labarai <laughs> wata rana sai ya zo ya fito musu da wasu littattafai ya zube musu shi ya ce ta wannan matsala ta kake ka ganta na kana da wannan littafin ya ce ah. to wannan matsalar da kuka zo kuka ce kuma ga karanta nan kana da wannan littafi ce ashe malam duk wannan yanzu dama kun karanta shi ce ai to mu ai ba iska ce take kawo mana karatu ba bi muka yi muka nemo shi <laughs> to Allah ya zauke don haka ya kamata dalibi yi hattara ka zama dalibi mai ladabi dalibi mai da'a dalibi mai bi a hankali mai mu'amala da jama'a mai kyau in ba ka da kyakkyawar mu'amala wallahi ba za ka samu masu karatun ba ma kuma ɗalibi ya yi kwaɗayin ya karantar kar ka yi ɗagawa ka nemi masu son su karanta a ƙarƙashin kawai da suka fi ka nan ne ilimin ka zai ƙarfi kar ka ke girman kai kuma in ana karatu ko da akwai waɗanda kake karantar da su cikin majalisin kar ka ji tsoron a ce ka faɗi san wasu abin da suke tsoro kenan hmm. shi ba zai shiga da ɗalibansa a wurin a ga iya ba tu yana rusa mana abin nan kuma yana daga alamar girman kai shi ma matsala ne yanzu haka irin wannan yana nan da yawa ga mu ɗalibai da kam alhamdulillah ko amma kowa ya je ya yi shu ba za ka tar da wani ya ɗan keɓe rukuni suna muzakara ba yana karantar da wayansu ba ya kamata ko kannanka ka kira su ku kawo ku dauko alari kullum mu rika yi in kana yi da kannanka ko yayanka kannen wasu ma za su zo don kaninka din kila yana da aboki a ni ma bari in zo mu rika yi zo mu ta a wallahi yaya na ya ce duk lokaci kaza in je za mu rika yin karatun alari ya ce to to bari ni ma in zo mu yi anan ka asasa makaranta dalilin kaninka kanin wani ma ya samu da haka kai ma kuma ilimin ka zai rika karfi kuma ga ka samu lada mal ilmu illa al amalu bihi khairukum man ta'allama al qur'ana wa 'allamahu ko ba ilimi sai wanda aka yi aiki da shi bayan kai kuma ka sanar ayi aiki wancan ma ya sanar wancan ma ya sanar ka mutu ma ba za ka daina samun lada ba kuma dama mafificin ku wanda ya karatu ya karantar ba wai wanda ya karatu kawai ya aje ba a rika taimakawa da karantarwa jama'a da karantarwa ne ilimi yake yaduwa kuma iliminka zai yi ƙarfi in kana karantarwa kuma karka ƙirƙiro karantarwa da tafi ƙarfinka daidai inda ka iya in ka tar da matsala da ta ɗan daune maka kai ka sa alama ka ce to mu bar wannan sai mun tambayo wannan yana da kyau sai ka ga ilimi ya yi kyau kuma ya zama an tafi ba girman kai kuma an tafi ba ruɗani an tafi ba rainin juna wannan shine tafiya za ta ga an raya al'umma sunniya الأمة متفيا أكل سنة هنا تعالى محمد صلى الله عليه وسلم الله كيف يكون أنا ذا مهلاه نعم duka kabbara ta ta farko da ta biyu da ta uku da ta hudu dukan su su ne hudu din ba wai kabbara harama daban sannan hudu daban ba eh, kabbara farko idan kuka yi ta ita ne za a karanta godiya ga Allah alhamdulillahi rabbil alamin zuwa karshe na biyu kuma aiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati na uku a keɓe mamacin da addu'a na hudu ayi wa yan uwa musulmi addu'a wayansu kuma sun tafi akan na farko bayan fatiha na biyu salatin manzo Allah na uku kuma addu'a ga mamaci da sauran yan uwa na hudu din in an yi sai a sallame an gane ko wayansu na hudun in sun yi sallame sallamewa suke wasu kuma na farko fatiha na biyu salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na uku kebe mamaci da addu'a na hudu sauran yan uwa sannan sai a sallame an gane wannan a samu dai a keɓe mamacin da addu'arsa ta musamman shi kadai tun da dama an ce tasa ce an tsaya don yi masa addu'a Allah ya taimake mu wa alaikum assalam eh. kafin addu'a eh, a ah, iya inda kai in yayi kabbara kai ma sai kai kawai in dai liman kake bi eh, in ya kabbara kai ma sai ka kabbara eh, idan kuma an tsere maka lokacin da ya ce assalamu alaikum kai kuma kai kabbara sai ka cikita kamar yadda in an tsere ma a sallah za ka cikita to haka in ka zo katar da an yi kabbara uku kafin ko an yi biyu ko an yi ɗaya to in aka sallame kai sai ka karasa sauran inda za a bar gawar ba ɗauka ba in kuma za a ɗauke ta ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shikenan ko da ba addu'a sai ka ce assalamu alaikum amma in za a bar maka ita heka in ba za a dauke ta da wuri ba heka ko kowace kabbara kai addu'a kai addu'a kai ma sai ka ce assalamu alaikum ba za ka sallame ba tunda kai masbuki ne eh, to sai kai kabbar bari naskan kamar yadda malamai suka ce na'am Eh, sa'irina sa'iluna wa ila sa'iluna to wannan karatun ban san ma inda kuka dauko shi ba ne eh. Eh. don ban san mafarin karatun ba kaga don kalmomin suna da ma'anoni daban-daban shi yasa karin baka wata ma'ana ka je ka rike ta kuma na'am mm, ko da baka daga ba a sauran eh, in ka daga na farko dai shine eh, in kuma ka daga a kowanne ma shikenan yayi <coughs> bari muka tashi sai mu duba wuri ka ji ko yawwa shikenan mu yi addu'a to sallu ala nabiyil karim سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا godiya ga Allah subhanahu ta'ala sannan ga bayin Allah waɗanda suka je suka taimaka suka girbe min gona ina yi musu godiya tare da yi musu fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a mizanin ayyukansu na alkhairi Allah kuma ya ƙara soyayya ta musulunci tsakaninmu da kuma soyayya ta ‘yan uwa Allah Ubangiji ya yi wa rayuwarmu gaba ɗaya albarka Allah ya saka musu da alkhairi Allah Ubangiji ya taimake mu da soyayyarmu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 حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافيا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت الوارد وأنت القاهر فوق عبادك تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشجل بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم هب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كانوا